يقول أئنك لمن المصدقين yana faɗa min cikin yankari da izgili, shin wai kai abokina kana cikin waɗanda suka gaskata da tayar da matattu?